Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asubahi da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Sule ce tare da Salfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Laraba tara ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi gasar fili da kanin labarai. Jami'an tsaron iyakar Belarus sun ce an tsare shugabar 'yan adawar kasar da safiyar jiya talata yayin da take kokarin tsallaka iyaka zuwa makwabciyar kasar Ukraine. Jami'an da alhakin kare babban zaben shugaban kasa na Amurka da ke tafi sun yi gargaɗin cewa za a iya fuskantar babban haɗari daga labaran karya da abokan gabar Amurka ke yaɗawa haka kuma za a ji cewa a karan farko cikin shekaru ashirin da a kwashe ana tashin hankali a afghanistan an kai wa lardin fanshir mai tarihi hari. kanin labaran kenan an fara wani taron koli kan zaman lafiya a kudancin kadunan najeriya da nufin maido da kyakkyawan dangantaka tsakanin al'umma maganin wannan damuwa za mu biyo baya mu duba cewa an aikata in a gefen gwamnati ne in a gefen sarkuna ne yajin aikin da 'yan kungiyar likitoci masu neman kwarewa a najeriya suka shiga ya ƙara jefa miliyoyin marasa lafiya cikin halin ha'ula'i. sai dai asibitin koyarwa na malam aminu kano ya dauki matakin sassauta radadin yajin aikin waɗanda suke bukatar agaji na gaggawa za a ci gaba da kulawa da su mutanen da suke bukatar dialysis za a ci gaba da duba su muna kuma tafi da rahoto akan rashin jami'an tsaro a karamar hukumar guzamala a jihar bannan Najeriya wanda ya sa al'umman yankin ƙaura zuwa sansanin 'yan gudun hijira. Murtala Faruk san ina zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jami'an tsaron iyakar kasar Belarus sun ce an tsare shugabar 'yan adawar kasar Maria Kolosnikova da safiyar jiya talata yayin da take kokarin tsallakawa zuwa makwabciyar kasar Ukraine. jami'an sun ce kolosnikova tana tafiya ne da wasu mabubin kungiyar 'yan adawa anton rodnikov da ivan kravstov waɗanda dukkaninsu suka yi nasarar shiga ukraine sai dai nan da nan ba a gane yanayin da ya sa mutanen suka tsinci kansa iyakar ba mataimakin ministan harkokin cikin gida anton garashchenko ya rubuta a shafin facebook cewa abin da ya faru ranar talata ba tafiya bace ta raɗin kai amma ya kira ta da abin da ya ce tafiya ce ta tilastawa ranar litinin ne kasashen jamus da birtaniya suka yi kira ga shugaban kasar belarus alexander lukashenko da ya bayyana wurin da koloniskova take bayan da rahotanni ke nuni da cewa wasu mutane da ba a san ko su ne ba sun kama ta a birnin minsk kamfanin dillancin labaru na reuters ya fitar da rahoton da ke cewa ƙungiyar tarayyar turai eu a takaice na duba yiwuwar kakaba wasu manyan jami'an belarus a kunkumi. rahoton ya ambaci wasu jami'an diflomasiyyar eu uku malaman makaranta a najeriya na yi wa ɗalibai ta yin ajin lissafi kyauta ta kafofin sadarwa na twitter da whatsapp da kuma instagram domin taimaka ɗaliban da kullan coronavirus ya shafa bayan kusan watanni shida sama da ɗalibai dubu ɗaya ne suke ɗaukar darasi a wannan aji ta yanar gizo a faɗin najeriya da ma wasu ƙasashe kasancewar an ci gaba da kullum annobar coronavirus basirat ajayi ta yanke shawarar ɗaukar mataki domin taimaka albanta da ke shan wahala waɗanda suka kwashe watanni ba tare da zuwa makaranta ba. Uh, Basirar ta ce ina haɗa ƙananan hotunan bidiyo na ajin lissafi sai in aika musu kamar hotunan bidiyo na minti uku idan ya yi tsawo ya zama mintuna biyar. Ina aika musu sai su kalla su kuma amsa min daga nan sai in aika musu da aikin yi a aji da kuma waɗanda za su yi a gida. Basirar tana amfani da kafofin sada zumunta irin su Twitter da WhatsApp da kuma Instagram tana koya ɗalibai kusan dubu ɗaya daga dukkan faɗin najeriya kyauta annobar coronavirus dai ta tilasta mafi yawan iyaye rasa ayyukansu lamarin da ya jefa wasu cikin mawuyacin halin rayuwa inda ma wasu ba sa iya saya wa 'ya'yansu na'urorin da suke bukata domin shiga aji ta yanar gizo jami'an da alhakin kare babban zaben shugaban ƙasa na amurka da ke tafi sun yi gargaɗin cewa za a iya fuskantar babban haɗari daga labaran karya da abokan gabar amurka ke yadawa cikin 'yan sa'o'i bayan rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar sun fara rufewa jami'an sun bayyana fargabar cewa a lokacin da ƙasar ke zama mafi rauni inda amurka ke sa ran ganin wanda ya lashe zaben a ranar amma saboda gagarumin dogaro da aka yi a wannan shekarar wajen aikawa da ƙuri'u ta gidan waya saboda annobar coronavirus ba lalle bane a samu sakamakon zaben a ranar kowa shigiri wannan karan da alamu zai iya daukan tsawon lokaci a kirga ƙuri'un saboda ƙuri'un da ake aikawa ta gidan waya a cewar christopher krebs daraktan hukumar tsaro ta yanar gizo da kayan mowar rayuwa jiya talata a wani taron koli ta yanar gizo kan tsaro ya ƙara da cewa a ƙara yin haƙuri ya kuma ce a wani saƙo ga masu jefa ƙuri'a ba dare ɗaya aka samar da dimokuraɗiyya ba. An jima kaɗan Sarfila Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. An gudanar da taron koli kan zaman lafiya a kudancin Kaduna, Najeriya, inda aka jaddada buƙatar maido da kyakkyawar dangantaka tsakanin al'umma da ke zaune a yankin. Taron wanda shine irinsa na farko zai kwashe kwanaki uku don nemo mafita game da karuwar hare-hare da rikice-rikice a kudancin Kaduna. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da karin bayani. Hukumar kula da ziyarar Kristocin nigeria zuwa Jerusalem da kuma wasu abokan gwamnatin jihar Kaduna ne suka shirya wannan taro da aka fara a jiya talata. kuma shugaban hukumar ta kristoci rabaran yakubu pam wanda shine shugaban kungiyar kristocin arewacin nigeria a jihohi goma sha tara ya bayyana tasirin wannan taro ba mu zuwa nan domin mu yi zama kawai a gama a cikin jawabi mun ce duk abin da jama'a suka yarda cewa ita ce kwayan maganin wannan damuwa za mu biyo baya mu duba cewa an aikata in a gefen gwamnati ne in a gefen sarkuna ne in a gefen hukuma ne za mu bi baya jama'a kowa yana da hannu da haki a kansa a mayar da zaman lafiya a nan wurin ba mutum daya ba daya daga cikin manyan malaman addinin Krista a Nigeria shugaban ɗarikar Pentecostal na ƙasa Apostle Emmanuel Nuhu Kurama na cikin waɗanda suka halarci wannan taro. Gaskiya shine wannan taro shine farkon taro da za a tara duka saudan Kaduna wuri daya a fara maganan zaman lafiya iri wannan. Zama din ya hada kowa da kowa ne. to wannan lokaci ne muna so ko da waye ne yana da kowanne irin hikima ne ya kawo ta daga wurin Allah don ya taimaka mana mu samu zaman lafiya to addu'a mu kenan a wannan taro wani abu da ya jawo hankalin mahalarta wannan taro dai shine rashin halartar kungiyar kristocin nigeria reshen jihar kaduna da kuma kungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna ta sokafa da wasu kungiyoyi da suka fito daga kudancin jihar kaduna wanda wannan ya sa shugaban kungiyar fulani ta miyar allah a jihar kaduna alhaji haruna usman tugga ya ce akwai matsala matuka duk abin da za a yi kada kowa ya dauki doka a hannun shi idan wani abu an maka wani abu ka sanar ma jami'an tsaro domin su dauki matakai iri wannan zama shine solution na kawo karshen abubuwa amma akwai matsala domin idan ka duba a nan kan na kaduna state ba ta nan sokafu ba su a nan kuma a yanzu ina da press release ɗinsu wanda su ba su aminta da wannan zama ba su sai su san ma wane mutane ne suka organizing wannan kaka ya nuna alama mutane ne wanda ba su a fatan alheri ga al'ummarsu. to ko me wannan taron koli kan zaman lafiya a kudancin jihar kaduna ke son cimma a ƙarshen kwanaki ukun da zai yi ana gudanar da shi Pastor James Wuye shine shugaban kwamitin tsare-tsare na wannan taro. A taƙaita ko kuma a kawas ko kuma a bala'in kashe kashe da juna a kawo zaure na ma'amala da tattaunawa da juna. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida na Ikara. To har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo Hashim da ƙarin labaran. a karan farko cikin shekaru ashirin da aka kwashe ana tashin hankali a afghanistan an kai wa lardin fanshir mai tarihi hari hukumomi sun ce mambobin kungiyar taliban masu yawa sun yi garkuwa da mazauna lardin ajiye talata inda al'ummomin yankin ke cewa sun ɗauki makamai domin taimaka jami'an tsaron ƙasar kungiyar taliban ta afka wajen garin lardin fanshir da ke arewa maso gabashin afghanistan a cewar jami'ai kusan shekaru ashirin kenan ana yaƙi kuma akwai mayakan taliban a lardunan da ke kusa irin su nuristan da vaklan da vakshan da kuma kafisa amma ba a taɓa kai wa ladarin fanshir hari ba sai jiya jami'an lardin sun ce maharan sun kwace ikon wasu shingayen jami'an tsaro a gundumar afshar jami'in gundumar muhammad sorab ya faɗa wa murya amurka cewa kusan mayakan taliban 60 ne suka afkawa lardin nuristan ya kuma zargi 'yan taliban da yin garkuwa da wasu ƙauyawa da dama a wani masallaci Ƙungiyar 'yan jarida ta Sudan ta kudu ta yi kira ga gwamnatin ƙasar ta saki Jackson Ochaya ɗan jaridar da aka tsare shi tun makon da ya gabata bayan da ya tuntuɓi magana da yawon ƙungiyar 'yan aware kan wani labari. Wani daga cikin iyalansu wanda ya magana da neman a sake sunansa saboda tsoron martani ya faɗa wa jaridar da Ochaya yake wa aiki cewa jami'an hukumar tsaron kasar ta nss ne ke tsare da shi a hedikwatarsa da ke jibel da alamu an kama ochaya ne saboda ya ta magana da yawon kungiyar 'yan aware ta nas akan wani labari da yake rubutawa a cewar oliver modi shugaban kungiyar 'yan jarida ta sudan ta kudu ranar 31 ga watan agusta ne hukumar ta nss ta gayyaci ochaya da babbar editor stella kidin zuwa ofishinsu domin amsa tambayoyi kidan dai ta ce hukumar ta nss ta sallame ta ita da ochaya da yammacin ranar litinin suka kuma nemi ochaya ya koma wa shegari domin ya karbi katin shaidarsa da suka rike a gaida sarfilu hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc bar kuma mu ka muku rahotonmu na gaba. Yajin aiki da mambobin kungiyar likitoci masu neman kwarewa a Najeriya ya ƙara jefa miliyoyin marasa lafiya halin kaka na kayi a ƙasar. Sai dai hukumar kula da asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ta ce ta ɗauki matakan rage raɗaɗin yajin aikin. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani. Wannan yajin aiki na sai baba ya gani ya shafi dukkanin asibitoci da cibiyoyin kula da kiwon lafiyar al'umma na gwamnatin tarayya da na jihohi waɗanda likitoci masu neman kwarewa ke aiki a cikinsu. matakin da ya biyo bayan karewar wa'adin da kungiyar likitocin ta baiwa gwamnatin tarayyar najeriya ne na ta biya bukatun 'ya'yanta waɗanda suka hada da wadatattun kayayyakin kariya daga cutuka masu saurin yaduwa irin su corona da batun samar da kuɗaɗen bincike da nazari kamar yadda dr abubakar na goma usman shugaban reshen asibitin koyarwa na malam aminu kano na kungiyar ke faɗi sannan matsalar rashin eh, saka likitoci da masu neman kwarewa da sauran likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya a kan tsari na inshoriya na lafiya life insurance duba da yanayin yadda muke fama da annoba iri-iri mun ga ta ebola mun ga ta lasa yanzu kuma ga ta corona kuma babu wacce bata tafiyar da tafi da rayukan likitoci ba da ma'aikatan jiya da ma'aikatan ah, ɗakin bincike da sauransu akwai kuma haƙoƙin waɗanda suka rasu yayin da suke aiki mu ma'aikatan kiwon lafiya muka nemi mu ma wannan tsarin da ake kowa da ma'aikacin gwamnati ya kamata a sa ma'aikatan kiwon lafiya a wannan tsari. Sai dai shugabar sashen hulɗa da jama'a na asibitin korowa na Aminu Kano, Hajiya Hawa Abdullahi Muhammad ta ce hukumar asibitin ta cimma wata matsaya da kungiyar domin rage raɗaɗin yajin aikin akan marasa lafiya. Waɗanda suke buƙatar agaji na gaggawa za za a ci gaba da kulawa da su mutanen da suke da dialysis za a ci gaba da duba su yara 'yan jirajirai waɗanda suke cikin kwalba ake kulawa da su haka manya ma waɗanda suke ɓangaren mu na intensive care unit su ma za a ci gaba da kulawa da su su ma masu zuwa shan magani na je ka dawo an yi tsari na musamman shine likitocinmu consultant mu da waɗanda muke kira locum doctors su ne za su rinka kulawa da waɗannan marasa lafiya emergency yana nan zai ci gaba da aiki muna sa ran insha Allah kuma muna addu'a cewa wannan yajin aiki ba zai yi nisa ba duk da cewa manya kuma ƙwararrun likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya na ci gaba da aiki kamar yadda aka saba amma akwai yiwuwar wannan yajin aiki ya yi mummunan tasiri a kan tsarin kiwon lafiyar 'yan najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud kwari Bar kuma mu tsallaka jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda kakakin majalisar dokokin jihar Abdulkarim Lawan ya ce a yanzu haka babu wani jami'in soja ko guda ɗaya a ƙaramar hukumar Guzamala da ke arewacin Borno inda ya fito. Dalilin ya sa mutane ficewa zuwa sansanin 'yan gudun hijira kuma ya jefa su cikin mawuyacin hali. Daga Maidugurin ga wakilin Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton. an da kaiwa karamar hukatar na guzan malam kumar hari ne a shekarar 2014 inda aka kashe mutane da dama da jami'an tsaro da ma kona dukkanin gine-ginen gwamnati da ke garin wanda hakan ya sa mutanen ficewa daga garin baki daya har ba suka gudanar da zabe a shekarar 2015 a wasu sunonin yan gudun hijira kakakin majalisar ya ce shugaban shugaban muhammadu buhari na najeriya a shekarar 2015 babban hafsan sojan kasar najeriya lieutenant general yusuf tukur buratai ya jagoranci wani runduna inda suka kwato garin na guzan malam daga hannun 'ya'yan kungiyar boko boko haram din har ma ya bada gudunmawar trokta ga al'umman wannan gari kakakin majalisar honar albukarin lawan ya ci gaba da bayaninsa yana mai cewa but after two or three months the boko haram came back again ya ce bayan watanni biyu zuwa uku ne dai ayan kungiyar boko haram din suka sake kai wani hari zuwa karamar hukumar wanda hakan ya sa mutanen sake ficewa daga garin zuwa sansanonin yan gudun hijira da har ma aka sake gudanar da zaben shekarar 2019 a garin manguno we have over 185 settlements in zamanin local government As I am talking to you now, there is no single person living in the entire territory. There is no single military or any other security agencies. So I am appealing to the federal government to restore normalcy. Ya ce muna da kananan garuruwa fiye da ɗari da da tamanin biyar a zakan da nake maka magana babu mutum ko da guda a ciki a duk faɗin karamar hukumar guzamala babu jami'in soja ko kuma wani jami'in tsaro shekaru biyu kenan don haka ina kira ga gwamnatin tarayya da ta yi kokari ta maido da zaman lafiya a karamar hukumar guza malam a cewar kakakin majalisar dokokin jihar borno ko yanzu hakan wani irin hali ne irin wannan yan wurin hijira ke ciki sunana sa'adatu ali me suna wannan kam da muke ciki kam muna gareji tu yara rayuwar ku take a wannan muna kam muna nan muna wahala muna kam ma'ala wahala muna sharu kamu hmm. da marayu marayu nan su ne a gaban marayu na ina da yan mata biyar hmm. maza mai gidana mun yi hijira yayi kariya a kafa shine ya rasu eh, kamar abinci ne ba ku samu ko menene eh abin shi ma wani bai da katin abin shi wani yana da shi ke kina da shi ni ban ne da shi gaskiya an ce wani lokaci ma kukan tura yaran ku su yi bara su eh. samu abin da ku su samu abin shi wata da gudun shi ke nan da zaka ke bayyana irin halin da suke ciki hadiye daga cikin sassanonin yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a nigeria. a gaida Haruna Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala san ina da shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar karin farashin man fetur to amma lamarin ya janyo kakkausan suka daga 'yan najeriya jama'a assalamu alaikum a makon nan da ya shige ne gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar karin farashin man fetur wanda ya soma aiki nan take inda a yanzu ake sayar da litan man fetur daga naira 152 har zuwa 160 a kasar. ko bayan wannan kuma gwamnatin ta ba da sanarwar ƙarin kuɗin biyan wutar lantarki wanda shi kuma zai soma aiki nan ba da jimawa ba a wani jawabi da ya gabatar mataimakin shugaban kasar farfesa yemi osin ya bayyana dalilin daukar wannan matakin cutar coronavirus ta yi mana babban lahani wanda ya juya akalar tattalin arzikinmu domin ba mu da kudaden da za mu ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗi idan muka ci gaba daukar nauyin rangwame da gwamnatin tarayyar najeriya ke baiwa al'amuran da suka shafi albarkatun man fetur da kuma wutar lantarki. One of the steps we took at the beginning Matakin da aka ɗauka a watan Maris shine na rage farashin man fetur ga 'yan Najeriya bayan da farashinsa ya sauka a ƙasashen duniya. A lokacin kuma an yi murna da shi. Amma a yanzu farashin man fetur ya tashi a kasuwar duniya. da haka tilas ne farashin man fetur ya tashi a gidajen man da 'yan Najeriya ke za su sha mai. Yanzu kuwa gwamnati ta janye hannunta kan ci gaba da ba da tallafi. Tallafin da idan aka ci gaba da yin sa to zai ƙara ruguza tattalin tattalin arzikin najeriya baki daya ta yadda ba za a samu kuɗaɗen da za a yi wa ƙasa muhimman ayyuka ba to sai dai wannan al'amari ya janyo kakkausan suka daga 'yan najeriya musamman 'yan fafutuka da masu fashin baki akan lamuran demokuraɗiyya da kuma yadda aka yi shi a daidai wannan lokaci da jama'a ke fuskantar matsin lambar tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus. comrade abdulrazak alkali shine daraktan wata kungiya mai fafutukar kyakkyawan shugabanci a najeriya daga jihar kano yawancin mu gaskiya ya bamu mamaki domin shi mulki irin wannan na demokradiyya yawanci akan kwaikwayi abubuwa da kasashen da suka ci gaba a da yanci suke yi kamar yadda ka fara magana duk yawanci kasashe na duniya a wannan yanayi na zazzabin corona taimakawa suka ringa kasarsu wayanda ma ba su da aikin yi akwai kasashen da suke ba da allowances hatta su amurka su ingila allowances din wayanda ba su da aikin yi domin su kula da iyalansu su biya larurori na kurkusa wanda su yi amma a najeriya yanayin bai kasance haka ba wannan kare-karen kuɗi kamar na man fetur an ƙara shi kusan sau biyu a cikin wannan rugunsumi na corona din sau biyu aka yi wannan karin mai yana nuna cewa rashin tausayi da gwamnatin muhammadu buhari ta nuna a kan yadda talaka yake rayuwa a najeriya haka zalika karin kudin wutar lantarki wanda kusan ninka shi gida biyu da kusan rabi ma aka yi wannan duk abubuwa yadda suke nuna cewa kamar muhammadu buhari a matsayin su shugaban najeriya ya manta da alkawarirka da yawan najeriya saboda haka kiraye kira mu ga wannan gwamnati tun kafin abu ya ci gaba da ta'azzara jama'a ma su rasa mecece makomarsu a rasa tunani ya gushe ya kamata su ringa tausaya al'umma. Shi kuwa Kabiru Sa'idu Dakata, shugaban kungiyar faɗakarwa akan adalci da shugabanci na gari. Ya yi tsokaci ne akan yadda 'yan Najeriya suka yi shiru akan wannan al'amari. yayin da a baya sun fito suka kalubalance irin wannan mataki da gwamnatocin da suka gabata suka ɗauka. Idan bera da sata daddawa ma da wari ni ban taba cewa kungiyoyi masu zaman kansu ga baki daya an gaza ba so amma idan ka duba sai ka ga wannan sakaci ne na al'umma da hali na ko in kula da kuma nuna bambanci tsakanin shugabanni za ka iya tunawa lokacin da wannan gwamnati ta zo 2016 ta yi ƙarin farashin man fetur amma abin mamaki maimakon al'umma su ɗauki mataki na yadda suka ɗauka a waccan gwamnati ta baya da aka ƙarin farashin man fetur 2012 sai aka naɗe hannu aka ce ai saboda shugaban ƙasa ɗan arewa ne bai kamata a kwaye mishi baya ba a bashi dama an manta da cewar shi wannan shugaban kasan da ya zo ya yi alkawarin cewa man nan ma rage farashi za a yi saboda haka duk wani dalili da zai sa ya ƙara farashi to ya saba alkawari domin shi da kanshi ya faɗa ma 'yan najeriya cewa bai kamata a najeriya a rinka shan man fetur a farashin da ya wuce naira hamsin ba haka aka rinka tafiya 2016 shekarar shi ɗaya akan gwamnati aka zo har 2018-2019 ana tawa mutane labari ana gaya musu cewa an ɓata ƙasar a baya kai ka ce wannan gwamnatin bata shigo ba tana so ta shigo wannan kwantawar da al'umma suka yi ya sa ta ƙara miƙe kafarta sai ka kwanta da daddare kai bacci da safe ka ji an ce an ƙara kuɗin wutar lantarki da safe ka ji an ce an ƙara kuɗin mai da safe ka ji an ce an ƙara haraji yanzu kowa a jikin shi yake ji kuma ita gwamnati ta fahimci cewa al'umman nan suna ta bata uzuri saboda haka tana ci gaba da gasa musu aya a hannu. To sai dai mai sharhi akan lamurin yau da kullum kuma malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto Dr. Mansur Isa Buhari. yana kallon lamarin ne ta wata fuskar daban. Wannan ita ce mafita da kuma sawaba ga talakan Najeriya. saboda bangaren man fetur din najeriya yana rike ne ga hannun wasu 'yan tsoron mutane waɗanda ke tatsa kuɗi ɗaruruwan biliyoyi duk shekara ga hannun gwamnatin tarayya da sunan tallafin mai wannan abin da aka yi an bar kasuwa ne ta tahiyar da kanta yadda ya kamata in ka lura yanzu gashi nan man amma inda aka fito can bayan nan za ka ga ga man naira naira ma 60 da wani abu ko naira 80 da wani abu amma ka yi yawon samun gidan man da za ka sha man ba babu dole sai kai hakuri ka je ka same shi inda za ka sai ɗari biyu ɗari da hamsin ka sha mai amma yanzu haka da aka yi in allah yadda mutane za su saba kuma zai kasance cewa har an mance da abin a can baya shugaba buhari ya zargi gwamnatin da ta gabata da cewa wato kamar ana cutawa 'yan najeriya ne a yadda ake sayar da man fetur da kuma ake biyan kuɗin wutar lantarki a wancan lokacin shi shi a yanzu ya shiga sahun masu cutawa 'yan najeriya ne ko kuma bai fahimci yadda dai lamarin yake ba a wannan lokacin sai yanzu eh haka ne malam murtala ya eh, kamar ina jin ana faɗin ya yi wa'annan furatan can baya amma ai ya yi magana ne a matsayin shi na talakan najeriya lokacin yana kallon abubuwan daga waje yanzu da ya shiga ai ya ji ya ga yadda abubuwan suke wannan ai ya zama isna ga sauran 'yan siyasa da ke sukar lamirin a wasu hukunce-hukunce da gwamnati ke doka yana ganin yanzu da ya shiga yaggai da abubuwan yake ya fahimta da cewa can baya maganganun da ya kawai maganganu ne na siyasa kuma an ɗauke su a matsayin maganganun siyasa a yayin da muke ci gaba da kokari da dakon jin ta bakin bangaren tsohon ministan sufurin jiragen saman najeriya femi fani kayode dangane da furta kalaman cin zarafin da ya yi wa wani ɗan jarida Ayo Charles a wani taron manema labarai. Kamfanin jaridar Daily Trust ta mai da martani akan lamarin da ya shafi ma'aikacinta, inda ta fito karara ta ce tana tare da wakilin nata akan wannan al'amari. Naziru Mika'ilu shine babban editan jaridar ta Daily Trust. Alal hakika mun yi Allah ware da kakkausan murya ga abin da shi Fani Kayo da yawa wakilinmu kuma sannan mun yi kira ga jami'an tsaro da hukumomi da tabbatar cewar sun bawa shi Charles tsaro kuma duk abin da ya same shi to za mu ɗora alhakin hakan a kamfani kayode kuma sannan muna sa ido mu gani da abin da ya biyo baya za mu ɗauki mataki. wakilin naku ya tambayi femi fani kayode akan wake zuba kuɗin ɗaukar nauyin tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarcen da yake yi a jihohi a ganin ku menene aibun wannan tambaya da har ta janyo wannan al'amarin mu a ganin mu babu wani aibu akan wannan tambaya da Charles ya yi aikinsa yake yi kuma haka ya kamata 'yan jaridu su yi aikinsu ba sani ba sabo domin al'umma masu sauraron mu suke wakilta ba 'yan siyasa ko jami'an gwamnati ba kuma ya yi tambayarsa kuma wannan tambaya da yi ta burge mu kuma ta burge dukkan jama'a abin da ya rage wa fani kayar shine kawai amsa tambayar da aka yi masa shine in kuma ba shi da amsa ya faɗa cewa ba shi da amsa alal hakika murtala idan aka ci gaba da kyale jami'an gwamnati ko 'yan siyasa suna cin karansu ba babbaka irin wannan suna ciwo 'yan jarida zarafi hakika zai ci gaba da zai sanya gwiwar wasu wasu daga cikin 'yan jarida ina talaka zai iya zuwa ya ga kwanika yau har ya tambaye shi don haka charles yana ya tambaye shi ne a madadin talakawan najeriya saboda ba zai yi ka zo kana tayawo kana cewa kai kana zuwa duba aiki ba kai ba mukami ne da kai ba kai ba jami'in jam'iyya ba ba dole a tambaye ka aji a ina ka samu kuɗin wa yake ɗaukar nauyin karfi ta wannan yawace-yawacen ba. kamar yadda muka faɗa har yanzu muna kokarin jin ta bakin ɓangaren tsohon ministan akan wannan batu a don haka sai a ci gaba da bibiyar mu a cikin shirin godiya ga wakilan sashen hausa umar faruk musa da mahmud ibrahim kwari cuba hero ne ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jami'an tsaron iyakar belarus sun ce an tsare shugabar 'yan adawar kasar da safiyar jiya talata yayin da take kokarin tsallaka iyaka zuwa makwabciyar kasar ukraine jami'an da alhakin kare babban zaben shugaban kasa na amurka da ke tafi sun yi gargaɗin cewa za a iya fuskantar babban haɗari daga labaran karya da abokan gabar amurka ke yadawa haka kuma za a ji cewa a karan farko cikin shekaru ashirin da a kwashe ana tashin hankali a afghanistan an kai wa lardin fanshir mai tarihi hari a karan farko cikin shekaru ashirin da aka kwashe ana tashin hankali a afghanistan an kai wa lardin fanshir mai tarihi hari hukumomi sun ce mambobin kungiyar taliban masu yawa sun yi garkuwa da mazauna lardin ajiye talata inda al'ummomin yankin ke cewa sun ɗauki makamai domin taimaka jami'an tsaron ƙasar masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da karfe takwas agogon Najeriya kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji abokan aikinmu da wasu sababbin rahotannin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Aisha Tasila ce ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC. Ma'asala.